cikin hukuncin da suka zartas alkalan kotun ɗaukaka kala guda biyar ƙarƙashin jagorancin mai shari'a oludotun adefufe okoje ta ce an tabbatar da magudin da aka tafka a lokacin zaben da ya bai wa jam'iyyar pdp nasara a jihar ta akwa ibom yayin da wasu yankunan ma ba a yi zaben ba a gaba ɗaya alkalin ta kuma gamsu cewar ba a bi dokokin zabe a lokacin zaben ba sannan ƙuri'un da aka kada ya wuce yawan ainihin ƙuri'un da aka tantance tun farko mr umana umana shine ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc i want to start by thanking God. Bari in fara da godewa Allah. Mutane 48 da aka kashe lokacin wannan zaɓe ba su yi mutuwar banza ba. Yau rana ce da gaskiya ta yi halitta, Mun godewa Allah. Mun yi imanin wannan hukunci ya buɗe wani sabon shafi a demokradiyyar mu. Kuma nasara ce ga talakawar jihar Akwa Ibom masu rauni da aka zalunta. It is a victory for the traumatized people of Akwa Ibom State. Da yake tofa a albarkacin bakinsa jim kaɗan bayan da aka yanke hukuncin. Kwamishinan Shari'a na jihar Akwa Ibom Mr. Uwam Uwakem ya ya ce za su ɗaukaka ƙara. Having been in court and I listened to the analysis and conclusions of the court. Kasancewar akan na aka zartar da wannan hukunci eh, kuma na saurari duk dogon turancin da aka tafka muna da ja. Ba yarda da wasu bangarori na wannan hukunci ba. mai girma gwamnan jihar akwa ibom da jam'iyyarsa ta pdp na da damar ɗaukar ƙala zuwa kotun koli kuma hakan za mu yi daga bisani shugaban jam'iyyar pdp na jihar ta akwa ibom ya tabbatar min cewar za su luga kotun koli don tabbatar da zaben nasu bai rusu ba yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan takaddama za ta kasance a kotun kolin najeriya hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja najeriya Isabel.